wanda ya dace da lissafin 22 ga watan mai shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma sha uku kuma na ƙarshe insha Allah cikin jiran darussa daga littafin al-muqiba littafin ilimi na mustalahul hadith walafar al-imam al-hafiz al-muhaddith al-mu'arrikh Shamsuddin Abu Abdullah al-Zahabi rahmatullahi alayhi alimamu zahabi ya rasu ne shekara ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar yadda muka yi ta ambatawa a darussan baya waɗannan darussa suna gudana ne karkashin kulawar a makarantar darul qira'ati salafiyya dake nan garin Katsina Allah ya saka da alkhairi za mu tashi a inda al-imamu al-allama al-mu'arrikh adh-dhahabi rahmatullahi alayhi yake cewa وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ووزنه في حبذه وغلطه فإن كان كلامهم فيه من جهة مؤتقده فهو على مراتب yace وهذا wannan batu da ake wato abinda aka ambata a baya game da cewa a ne magana akan mazaje yana magana ne da gwargwadon ijtihadinsa ƙoƙarinsa ƙarfin iliminsa don haka ana iya samun daidai ana iya samun kuskure amma kuma Allah cikin hikimarsa da huwa cewarsa dukkanin malamai na fannonin ilimi sun shaidi malaman hadisi da adalci da sanin ya kamata da kirdadan gaskiya sannan kuma ba a taɓa samunsu sun haɗu sun haɗa baki sun yarfar da wani mai ƙarfi ko sun karfafi wani mai rauni kawai don son su ba to ne sai ya ce idan malamin hadisi yana magana wajen bayani game da nagarta ko rashin nagarta wani mai riwaya shine ma'ana wa za fi ma idza kallamu fi naqd shaykh idan suna magana game da tattake wuri akan al'amarin wani malami wa wazini da sanin ma'aunin da za a sa shi a ciki fi hifzihi sanin nauyin haddasa wa galatihi da sanin nauyin kurakuran da yake fa in kana kalamuhum fihi min jihati mu'taqadi idan ana magana ta fuskar aqidar malami fa huwa ala maratib to matakai fa minhum daga cikin malamai waɗanda ake magana akan su masu riwaya hadisi akwai man bid'atuhu ghaliza akwai wanda yake da bid'a mai ƙarfi mummunar bid'a babbar bid'a wa minhum man bid'atuhu duna zalika akwai wanda bid'a sa bata kai munin waccan ba ma'ana yana nan yana magana ne akan riwaya daga gun dan bid'a daukar karatu a gun ɗan bid'a zai zo ya ƙara mana bayani akai wa humu da'i ila bid'ati da kuma wanda yake kira zuwa ga bid'arsa sa min humul kafu da kuma wanda ya kame bai yaɗa bid'arsa wa ma baina zalika da kuma wanda yake tsakankanin wancan wato mai yada bid'a da alkaf wato wanda wani lokaci in yaga cikin jama'ar da suka yadda da shi ne zai goyi bayan bid'a sai ya yata in ya shiga cikin sauran al'umma kuma sai ya kaman bai da wata bid'a shi yana da lura da yanayi duk sanda ka ji malaman musallar hadis suna magana akan riwaya daga gun dan bid'a mu kiyaye suna magana akan bid'a ne ta aqida bid'a ta aqida shine rafidanci jahamiyanci nasibanci da makamantansu karka fara tunanin bid'an maulidi bid'an eh, bikin su kaka ta alkurani kaka fara tunanin waɗannan waɗannan bidoyi ne masu saukin sha'ani ba bidoyi ne na akida ba bidoyi ne a cikin wasu juz'iyat da wasu far'iyat ba su ake magana ba ana magana wanda yake da akida mummuna ba kaddare ne shi ko khawariji ko ɗan shi'a mai zagin salaf ko abin nan nasibi shi ma mai zagin sahabbai da alul baiti ko mai tawilin sifat shine abin nan kenan ash'ari ko makamantansu to su ake magana anan to a cikinsu ɗin wakon da yake da bid'a mummuna muni mai yawa wanda a bar kyama ce sosai kamar bid'a zai mana kwatancen kamar kadariyanci ɗin masu musun kaddara akwai wanda yake bid'a shi munin ta bata kai waccan ba shine kamar irin dan shi'a wanda kawai yake goyon bayan sayyidina ali kamar irin su hakim abu abdullah su al-imamun nasa'i da makamantansu wanda muka ji an ce suna da irin wannan yanayi akwai wanda bid'arsa yana kiran mutane yana gayyatan mutane yana cewa a zo a shiga yana yayata ta yana tallanta yana rawaja ta to shi ma wannan hukuncin shi daban akwai kuma wanda yake shi yana sa amma babu ruwan shi bai gayyata kowa in kuna son karatun shi yana da karatu kuma zai koya muku ai kaga ko a yanzu mutane haka wannan kason suke za ga wani halama lecturer ku ne kirista ne amma yanzu yazo aji ba zai faɗa mu kalma ɗaya ta kiristanci ba abinda aka ce koya muku na mathematics ko physiology ko economics shi zai koya muku kawai fita ba ruwan shi da addinin kowa ba ruwan shi da magana akan kowa akwai kuma wanda in zo sai ya samu wata gaba ya sada da wani abu da yake da irin tunani ko akida a kansa. to kaga sun bambanta yadda zaka mu'amalanci su ah malin ya ci gaba da cewa famata jama'al ghilaza wad da'wa duk sanda dan bid'a ya samu sifofi guda biyu al ghilaza tana da tsanani bid'ar mummuna ce wad da'wa kuma yana kiran mutane zuwa gare ta. to junnibal akhadhu anhu to wannan zaka guje mishi ga mutum ne da ilimi amma kuma dan kalakato ne ya iya nahawu kana buƙatar nahawun nan ko balaga amma mu'tazili ne yana musun ainihin wato aqidu na na ahlus sunna da yadda da shiga aljini jikin mutum ba da yadda da daidaito Allah al'arshi ba da yadda Allah yana dariya yana fushi yana so yana ki ba kaga wannan mu'tazili ne amma kuma ya iya nahawu kana son nahawu sannan kuma in yana cikin koyar da nahawun nan zai dinga amfani da wasu misalai yana kiranka zuwa ga abin ga mutum ne ya iya usulun ciki amma kuma yana kyamar salaf ɗan shi'a ne in an zo zai dinga kawo maganganu na shibuhohi yana sukan Abubakar da Umar da Usman da Ali kaga ya hada abu guda biyu ya hada al mummunar bid'a da kuma adda'awa. to irin wannan tujunnibal akhd min anhu wannan hakura ake da ilimin sa sai ka hakura da ilimin sa ilimin sa bai da amfani domin zai baka shi tare da guba zai baka ilimin amma zai baka tare da guba wa mata jama'al khiffata wal kaffa bisan da kuma bid'a ta zama kankanuwa ce sannan kuma ya kame baya yada ta a wajen karatu to wannan irin wannan akhadhu anhu wa qabilu za a karba kuma za za za sanar da ilimin sa kawai shi sufi ne dan dariƙar tijaniya ko kadiriya ya san kuma kai ahlus sunna ne dan izala ko dan salafiya ka zo karatu gun shi zai mutunta ka yadda kake mutunta shi zai koya maka fiqhu na malikiya zai koya maka muwadda ya iya tafsiri zai koya maka in suna maulidin su ba zai gayyace ka ba amma dai zai ce to wannan satin babu karatu saboda muna da sha'ani zamu tafi zamu tafi harkokin mu ba ruwan shi da kai ka je kai addinin ka yayi nashi to wannan kana da bukatar karatun shi zaka je ka koya ba yana daga cikin zafin kai kace ayi ba ruwan mu da su a za ka je ka koyi wannan karatun kuma ka mutunta shi irin mutuntawa da ake wa malami na fata mun gane saboda dai kiran kowa zuwa ga bid'arsa kuma ta kankanuwa ce ba babba ba ce. sannan kuma yana da ilimin da ake nema malam yace wal ghilaza fal ghilazu ka gulati khawarij su wane ne masu mummunar bid'a sune kaman khawarija gulatu wanda suka yi zurfi a cikin khawarijanci asalin mabda'i na khawarijanci mu kiyaye shine kafirta dukkan musulmi cewa duk wani musulmi da baya bin irin abin da kake yi to kafiri ne wannan shine aqida ta farko da ake iya shinshinan warin khawarijanci a cikin harkarka domin shine abinda waɗannan khawarija na farko suka masayidina Ali da shi da bangaren shi gaba daya da kuma ɗayan bangaren abokin hamayyarsa su Muawiya da ɗayan ɓangaren na uku ‘yan ba ruwana suka ce duka kafirai ne su kaɗai ne musulmi ahalu na harawan kenan su ne khawarija na farko na farko kenan na biyu daga cikin siffofi bariza na khawarija shine jayayya da masu mulki jayayya da shugabanni fito na fito da makami galatsi da saurin fitar da mutane daga musulunci to wanda yake da irin wannan siffa yana daga cikin gulatul khawarij Waljahamiya da jahamawa atba'u jaham ibnu safwan su kuma aqidar su mujmalanta shine inkarin hadisai na sifat cewa Allah yana da al'arshi Allah ya daidaita Allah yana magana Allah yana fushi Allah yana so Allah yana ki Allah yana saukowa ƙarshen dare da ire-iren waɗannan hadisai sifatul khabariya da makamantansu Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana da al'arshi da makamantansu to suna inkarin waɗannan wannan shine asalin aqidar jahamawa to duk mai irin wannan yana cikin gulatu waɗanda ba a karɓar riwayarsu to sai dai ta fuskar khawarij akwai wani istisna'i da ya kamata mu in kun tuna mun ambaci wannan a baya shine cewa malaman hadisi suna rintse ido su karɓi hadisan khawarij saboda mene idan aka samu bakharije da iliminsa na'am idan aka samu bakhawarije da iliminsa na hadisi kuma ana bukata sai a karba jiya mun ambaci wani wanda al-Imam Bukhari ya riwaya daga gare shi Imran dan Hafan kuma akwai wasu su ma cikin Bukhari da Muslim khawarija ne masu daukan makami su yaki musulmai irin su shekau dinnan su Muhammad Yusuf da irin su ne to amma me yasa suke karban hadisin shi saboda shi malamin hadisi abin da ya fi tsana a duniya shine ƙarya ƙarya ita ce wato mas'ala mafi girma a gun malamin hadisi game da riwaya shi kuma khawarij a aqidarsa zunubi yana fidda mutum daga musulunci in kai ƙarya in kai sata in kai zina zai fidda kai daga musulunci ne ba wai kai laifi bane a'a kawai kafita zai kawo maka umumat la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yantahi nuhbatan hina yantahi wa huwa mu'min wa tawbatu ma'rudatu ba'd yace maka ai kawai da zaran mutum ya dai daga cikin kaba'ira to kafiri ne shi irin ta aure da hamana to dan haka tunda ya kudirce wa kanshi ƙarya kafirci ce ba zai taba bari yayi ba ko mun ba zai taba sakin jiki ya ƙarya ba sai ga anan ya fi sauran musulmai taka tsantsan wajen barin ƙarya kawari ba zai taɓa sakin jiki ya zina ba Ki sa za ka same su kamar yadda hadisi ya ambata cewa suna da kishin addini suna da yawan tilawa alkur'ani da yawan sallar dare da yawan azumi da yawan guje fajirci duk inda kawarja suke suna da wannan sifatu na muminai amma kuma da mummunar aƙida inda suka lalace kenan amma zaka gansu da ijtihadi a wajen bauta Allah zaka gansu zai iya rayuwa akan kullun ya tsotsi da bino kwaya ɗaya kawai hakura yanzu yanzu ne ya goga asuwaki kafin la'asar ya yi tilawar izu ashirin. in dare ya miƙe sake yin sallah da izu ashirin. in ya ga mata haka kawai zai yi inda ka san wani mala'ika mala haka zai dinga dukawa kullul eh, eh, eh, mu'minina yaghuddu min sare kawai zai haka baya kallon mata baya magana da kowa baya cin naman kowa amma aƙida ta mummuna ta, zargin bayan Allah da ganin kowa bai da kirki sai shi to inda inda shedan ya zake musu kenan to laka a tanan hiza malama hadisi tunda ba yana da sidqul lisan yana kuma da ilimin sai a karba dan shi ba bai ma iya fa mudahana ba in ka mai sallama in bai yarda da mutuncin ka ba zai amsa ba in ka tambaye shi ka ce masa ce zai ce maka saboda kai kafiri ne haka zai ga maka haka zai ga maka gaba iko da fassara ta zahiri cewa saboda kai kafiri ne wala haka suke malam tunda mutanen da suka wa annabi kakansu ba shine yace annabi sallallahu alaihi wasallama wannan rabon ba a nufi Allah da shi ba ka duba mutum da yawa manzan Allah irin wannan tsagerancin jama'a manzan Allah hankalin shi ya tashi yace idan ni ban yi adalci ba zai adalci Allah wadar wannan magana taka Allah shi kyauta to da haka waɗannan rukunin guda uku sune daga cikin gulatu wal khifa ka yu’i wal irja'i al khifa a ƙanƙanwa ita ce a at tashayyu' rafi ba ko da shi'a waɗanda suke wato masu zagin salaf su ne an rafi ba waɗanda aka suka yi suka rafdu salafi suka kyamaci salaf su sune wato 'yan shi'a masu cewa halifancin abubakar da umar da usman zalunci ne ta'addanci ne kwacen mulki ne aliyu kaɗai ya kamata masu zagin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu cewa duk sahabbai sun yi radda in banda wasu guda hudu su Abu Darda'i kadai da sauransu masu cewa waɗannan sahabbai sun ci amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zaman munafurci suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama masu neman duk wani laifi da za su danganta wa sahabbai su sa musu kashi a gindi masu juya falalar sahabbai zuwa abin aibatawa da abin Allah wadar su ne irin 'yan shi'a da muke da su a Najeriya mabiya magoya bayan Ibrahim Yakubu ba zazzage dinnan da sauransu to waɗannan irin su ne rafida su ne suke da mulki yanzu a ƙasar Iran suna da galaba a ƙasashen Iraki yawan al'ummar Iraki da al'ummar ƙasar Lebanon da Syria galibi irin su sun dade a duniya suna daga cikin wato 'yan bid'a wanda suke ba musulunci matsala sosai hasali mafi yawan fitintunin da musulunci yake ciki to da hannunsu har da wannan rigiman ta falastinu da ake da iraq don inda suke su babu abin da suke so illa musulmai su zama a ƙasa babu abin da suke so illa su ga cewa an kau da musulmai domin 'yan shi'a rafida su ne suka haɗa kai da kafirai su janke su hulako 'yan tatar suka karya daular musulunci ta banul abbas a shekara ta 656 bayan jiran mazala sallallahu alaihi wasallam malami ne fa abin nan su suna sirrin tusi da su da wani waziri ibn al-alqani su ne suka dinga aikawa da waɗancan kafiran su hulaku labaran sirrin gwamnatin musulunci wanda suke wa aiki su cewa yau an yi kaza za a yi kaza kuma suka shi wazirin ya ga yayi kokari yayi disengaging sama da kashi hamsin na sojojin gwamnatin don a zo a tare da ita da rauni daman shine in charge of harkokin security shine babban wazirin ta. daga baya kuma ya gayyato sai ce to ku shigo suka shigo suka karya gwamnatin don su mai alkawarin za su bayi shi mulkin kuma ba su ba shi ba Allah bai hukunta san ba shi ba shi ma ya wulakanta to haka tarihin su yake da ka duk wata fitina da kaga musulmai suna cikin kabibiya da ka ko ba su da hannu a ciki to suna murna da ita za ga suna murna yawwa ai an shiga bala'i su ne masu jiran mahadi su ne masu yin auren mutu'a su ne masu yin kaza gashi nan dai muna na aƙidu iri daban-daban Allah shi kyauta wal khifa ka tashayyu'i wal irja'i bid'a mai sauki sauki shine kaman at-tashayyu to at-tashayyu kanin abin nan ne rafidanci wato a siyasance mutum ya goyi bayan sayyidina ali ala hisabi sa'ir sahaba wannan shi ma ba daidai ba ne amma dai yana da sauki domin a cikin sahabbai akwai wanda suke da wannan ra'ayi wanda suka goyi bayan shi cewa shi ya kamata ya zama khalifa tun farko Allah bai kaddara shi ne khalifan ba amma sanda Allah ya kaddara duk sahabbai sun goyi bayan shi sai na Ali babban mutum ne cikin sahabbai yana daga cikin sahabban da suka fi kowa falala shi kuma tsarin Allah wajen bada mulki util mulka man tasha kuma ya cancanta yayi din ba wai bai cancanta bane amma Allah bai kaddara a farko al'amari ba to da abin da yake sai a hakura har zuwa sanda Allah ya kaddara to wannan ra'ayi ana an same shi ya yadu na atashayyu ya yadu a kasashen kufa wanda ita ce cibiyar daular shi na ali sanda ya khalifancin sa to kamar yadda zahabi yake faɗa ce Allah ya taimake mu musu zahabi mun taso a kasar sham kuwa mai nasibanci ba domin kuma a lokacin sham duk wanda ya taso sai ya yi nasibancin nan akwai abin da ya yi yaɗa a garinku in ka taso ba ka iya guje ba ka iya guje za ka ga kawai al'ada ne yanzu da wuya mutum ya taso a garin bidda misali bidda kasar naija da kasar da sauran kasashen da ke kewaye da wannan garuruwan a ce irin al'adar da mutanen garin suke ba ta shafe shi ba misali za ka ga a tijaniya tana da ƙarfi sosai a yankin to ko da kai ba ɗan ɗariƙa tijaniya ba ne amma za ka ga abubuwa da dama da suke kai ma kawai ka saba da su al'ada ne za ga mutum da gudai shi mai tsada sai a manna mai wata in a jiki zai ma san waye in ɗin nan ba hala saboda kawai ya zama musu al'ada ko mun gane akwai abu da in ya yaɗu a a yankin ku to kowa zai yi shi to haka na sibanci ya yaɗu a yankin sham ita kuma shi'a ta yaɗu a yankin iraki to sai wanda Allah ya taimaka yake tsira daga wannan Allah ya tsare mu wal irja da kuma kaman al'irja, irja wato shine su al'irja'u, galibi wannan bid'a ce a cikin malamai mutanen kasar Kufa su ma kaga mutum yana da sassauci sosai a cikin al'amarin addini yana ganin dizilimin da bayi suke ba komai ba komai Allah mai rahama ne mai gafara ya bayan Allah ku na kawo musu maganganu masu tsanani ko kuna ganin kamar za su shiga wuta waɗannan sun zo da aƙida su ne fi muƙabilin khawari sadda khawari da ake ta tsananta mutane da abinda kai su ce kafirci bata bid'a su kuma ne su akwai fasauki akwai rahama ba komai to har sai suka wuce makaɗi da rawa wajen sasaucin akwai murji'atul fuqaha da ake ce musu murji'a a cikin malamai su ne masu sasauci ɗin da yawa haka to waɗannan bidoyi ne masu sauki wa amma man istahalla al-kadhiba nasaran li ra'ayihi wanda di yake wato halatta a ainihin wato ƙarya don ya goyi bayan ra'ayinsa kal khatsabiyya kamar khatsabiyawa fa aula raddu hadisi abin da fi dace a tun kudi hadisansu su to a ƙasa gashi nan yi wasu ta'aliqat guda biyu masu muhimmanci zamu karanta su na daya can da yace wal irja ce wa jami'u tasarrufati a immatil hadisi tu'zinu bi annal mubtadi'a idha lam tubih bid'atuhu khurujuhu min da'iratil islam Walamtu tubih damahu fa inna kabula mara wahusa sa'iqun idan kaga take-taken malaman hadisi gaba daya zaka iya concluding cewa duk mutumin da yake dan bid'a wanda bid'ar sabata sa ya fita daga cikin ƙwaryar musulunci ba wanda kuma bid'ar sabata halasta jininsa ba za ga malaman hadisi suna ganin babu laifi ana iya karban hadisinsa wadhi almas'alatu lam tatabarhan li kama yanbaghi yace wannan wannan mas'alar ni kaina ban samu na fahimce ta yadda ya kamata ba wallazi tabaha halimin ha annaman man dakhala fi bid'atin abinda nake gani shine duk wanda ya shiga cikin wata bid'a walam yu'adda min ru'usiha amma ba shine tushen bid'ar ba wala am'ana fiha bai nutso ciki ba yuqbalu hadithuhu za a karba hadisin sa qalahu al-musannif fi siyar haka al-imam az-zahabi ya faɗa cikin sirr Za nubala zahabin ne da kanshi yake wannan magana lamba ta biyu din nan da yake khatabiya yace wahiya firqatu min ar-rawafid khatabiya suma wata wasu dangi ne na rafida mansuba ila abin al muhammad ibn abi al-ajda al urifu bi istihlal an san su da halasta ƙarya bal sa'iran muharramati suna halasta sauran haramtattun abubuwa kamar auren tsakanin ruwa da kanwa suna haramtawa giya suna haramtawa suna halastawa ne wattadayyun bi shahadati zuri li muwafaqati da kuma daukan shaidar zir a matsayin addini yace ka duba littafin maqalatul islamiyina wa ikhtilafatil musallina kenan na al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari da kuma firaqu shi'a na an nau bakhati na fata mun gane wannan sai mu kuma sama inda yake cewa qala shaykhu ibn wahab malamin mu dan wahabu ya ce ya fada mana waye shi tun a baya ko ne wane Muhammad ibn Ali ibn Wahab wanda aka fi da suna ibn Daqiqil Idi ai mun yi magana kan shi a baya wanda shine mai littafin alikitirah wanda Zahabi ya reraye daga gare shi ya wannan littafi na almokida malam ɗan daƙiƙu ya rusu shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta mashi babban malami ne na usulul fiqh sune suka yayi sa al-Imam Az-Zahabi yace ce al’aƙa’idu aujabat taksir al-ba'd lil-ba'd tabdi'a wa aujabat al-asabiyyata wa nasha'a sha'anin dhalika ta'anu bit-takfir wa tabdi’a yace ce al’aƙa’idu aƙidoji rabe-raben aƙidu da ya faru a cikin musulunci aujabat taksir al-ba'd ya ja mutane sun dinga kafirta junansu aw tabdi' mutane sun dinga bid'antar da junansu wa aujabat al asabiyata kuma ya ja kabilanci da rikicin kungiyoyi wana nasha'a min zalika ta'anu bitakfiri wa tabdi' daga nan kuma suka da kafirci suka da bid'a ya taso wannan wani abu ne wanda jarabawa ce da Allah ya wa wannan al'umma tun bayo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga cewa wannan al'umma za ta rabu gida gida gida har zuwa gida 73 annabi ya ce dukkaninsu a wuta suke in banda guda ɗaya abinda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai da sahabbansa ka duk ƙungiyar da za ka shiga ka tabbatar tana kan abinda annabi da sahabbai suke in ba ka ba akwai matsala babba wannan magana da ya yi haka take ah, ka ga din da mutane suke suna rarrabuwa zuwa ga ƙungiyoyi da tafarki daban-daban wannan tafarki na ganin wancan bata ne wancan ma na ganin wannan bata ne kuma kowa kullu hizbin bima ladaihim farihuna yanzu idan mutum dan dariƙar tijaniya ne wanda abu mafi rawaji a gun dariƙar tijaniya shine zikiri to duk inda ya ji ambaci kalmar zikiri to gani yake kawai wannan zikirin nashi ake nufi abu mafi rawaji a bakin nan izala shine suka bid'a to duk abin da ya gabe mai sunan shi bid'a baya tantancewa da za ga yan dariƙa suna tuhuma yan izala da cewa yan izala na kafirta su kuma su yanzu kafirta yan izala su ba haka bane za ka ji a bakinsu da yawa so shine a tabdi da A tabdi wa taksir wa ta'an bil kufri wa ta'an bil tabdi' abinda ake so ka gane ya kai dan uwa musulmi ka iya bakinka wajen saurin kafarta mutane da saurin cewa wani dan bid'a ne babu shakka wannan rami ne mai haɗari kuma mai zurfi mai haɗari kwarai da gaske al'imamu shekul islam ibn taimiyya allah ya gafarta mishi kamar yadda yake kun san ibn taimiyya yana daga cikin mutane wanda allah ya musu baiwa akan iya warware matsaloli masu in kana karanta maganganun shi zaka ga abubuwan da za a daɗe ana neman ya za a yi a warware matsalar sai ga ya warware ta tsaf yadda ka san ana mishi mukashafa Allah ya gafarta mishi ga iya zero hujjoji na ƙur'ani da hadifi da maganganun magabata da iya istin batsi a cikinsu duk wanda yake mu'amala ta fahimta ibnu taymiya ya san haka to a cikin littafin shi wato abin nan minhajus sunna ya tattauna wannan matsala je ku karanta wannan matsala game da kafirta musulmi game da hadarin da ke ciki da kuma tsautsayin da ke faɗa mutum domin shi kafirci baya faɗuwa ƙasa banza suka cewa na kafiri ne kamar da annabi fada ko dai ta tsaya a goshin shi ko dai ta yawo ta yawo ta zagaya ba ta samu tsaya ba ta dawo kanka ba ka fata mutum da ta'awili ba ka fata mutum ba tare da an yi mai kiyamul hujja ba da sauran abubuwa eh daban-daban waɗanda suke masu haɗari kwarai daga gaske ina so na karanta mana wani ɗan ta'aliki kankani wanda a cikin wannan nuska ta Fattah abu gudda ya faɗi wannan ta'aliki a game da wannan matsala a daidai wannan wajen da yake kawo maganganu na malamai daban-daban har ya kawo maganar ibn hajarin Allah ya gafarta mashi. wannan magata ibn hajarin ibn hajarin ya yi ta a ainihin cikin kamar da sahawi ya kawo ta sahawi ne ya nakalto wannan magana ta ibn hajarin a cikin fathul mughith gaban da ibn hajarin yake cewa yace wallazi yadhharu Annan ladhi yuhkamu alaihi bil kufri abinda yake bayyana gare ni shine duk mutumin da aka hukunta shi da kafirci man kana shine waye ake hukuntawa da kafirci man kana kufru sariha qawlihi shine wanda kafirci shine maganarsa da yake yin ta karara maganar da yake yi kafirci ne gaba gadi wa wakaza man kana lazima qawlihi da kuma wanda hukuncin magana ta hukuncin kafirci ne wa urida alaihi kuma aka nuna mai cewa wannan magana kake fa kafirci ce fa falta zama hu yace ya yadda yace eh shi wannan magana ita yake nufi amma man lam yaltazimu amma wanda ya faɗi magana take ta kafirci ce aka nuna mai cewa kaga magana kafirci ne yace a shi ba kafirci yake ne shi yana ma kare ma'aiki ne yace shi shine ma yake kare annabi ko wa yata wa tanassala ya kafe akan cewa shi magana shi daidai ne minhu ya zame daga waccan magana fa hula ya kuna kafira to wannan ba kafiri bane hayin ba musulmi ne da yana musulmi bai yadda kafirci yake ba walau kana lazimu kufran koda magana tana daukan hukuncin kafirci da wuya yin zala mun fahimci wannan ko amma kai a fudda shi kawai ai kafiri ne kawai zuwa daya tsakani da Allah jama'a irin abinda ake na fitar da mutane daga musulunci wallahi yana da hadari kwarai ya fi sauƙi kai kuskure ka sa mutum a cikin musulunci alhalin ya zama alama fi nafsir amri ba musulmi ba ne. wanda ya fi maka sauƙi fiye da ka fitar da shi daga musulunci ya zama kuma alama fi nafsir amri musulmi ne kuma gane wato eh, islamil kafiri a haf min takfiril musulmi kan musuluntar da kafiri da hukunci ya fi sauƙi fiye da ka kafirtar da musulmi da hukuncinka Allah ya sa kun gane magana ya fi sauki kwarai daga sai zaka kama iya bakin mu musamman wanda zaka yi ma muayyan ka faɗi sunan mutum ka ce wane eh to kafiri ne har in zaka fara to ya zama malamu musulunci ne suka faɗi akwai malaman da an yi ijma'i akan kafirai ne su misali yanzu ibnu arabi at-da'i malamu musulunci sun yi ijma'i a zamanin shi sun ce kafiri ne aka shi aka shi misali yanzu Khomeini Khomeini wannan da ya kafa daular Iran Rabi'atul Alamin Islami ta yi ijma'i ta ce kafiri ne ta tabbatar da kafircinsa irin irin wancan wancan nan da yi littafin the satanic verse ne sunan shi Salman Rushdie ba Indiyan nan shi ma an fitar da fatuwa ta lajarta da'ima lil ifta ta ce kafiri ne shi irin waɗannan ana fitar da su daga cikin gidan musulunci da fitarwar da malaman musulunci suka musu amma amma wani lokaci can baya Allah ya gafarta malam Mala Albani yana yana karatun Hamawiyya na san duk magana na san duk kuna jin ta garibiya na sani saboda mun saba saukin kafarta musulmai muna jin saukin shi a mal albani da ya zo mana wani karatu sai yake cewa wato 'yan ɗariƙa da kuke ganin su a cikin su wanda suke kafirai ba su kai kashi biyar bisa ɗari ba duk haka muka yi istigrabin wannan magana amma daga baya da karatun mu ya kawo wajen mun gane gaskiya ce waɗannan da ake ce mai 'yan ɗariƙa jama'a musulmi ne amma su jahilai ne wasunsu masu son zuciya ne wasunsu kawai yan bi ne amma asalin kafirai a cikinsu to su ne yan wahadatul wujudi masu cewa komai Allah yan ittihadiyya din nan baka ganin idan suka fito suka faɗa sai ga hada yan ɗarika akan yi musu musu wani da ya irin wannan magana a Kano yan ɗarika ne suka tare suka rusa gidan shi su ba su da ita ba shi zan ga ga maganar nan ba ta iya yiwuwa a zo a tasa ta gaba ana karantawa yadda ake karanta tafan fiqh da usulu da wane ne da musulmai ne su ma kuma gane jama musulmai ne yan uwanmu ne musulmai mu kiyaye wannan haka a cikin kowace tawaga da ka gani ta batattu zaka ga in ba ru'usu din ba to sauran kawai yan ma habba wa dabba ne saboda ilimi yayi karanci jahilci ya yadu to yana da sauki mutane su bi kowane irin batacce kamar da annabi yake cewa ga kofofi nan a gefen siratul mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula yace a subul din nan kowace kofa ce da labule a gabanta annabi ya zana ma yace akwai shedan da ke kira mutane zuwa ga wannan hanya yana zamar da su daga hanya madaidaiciya to dujal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuni tun asbahi har la'asar yana jawabi a kansa yana ga mutane ga yanayinsa ga dabi'arsa a guje shi ga hadarin shi idan haka idan ya zo za a bi shi musulmi za su bi shi kai na kuma ga wani wanda zo da rigar malanta da rigar waliyai da rigar mutanen kirki wani ma yana yana raba musu kuɗaɗe yana nuna musu shi na Allah ne dole a samu wanda za su bi shi kai ma da Allah ya shirye ka in ka sauraro wani abu da yake faɗa sai ka ji kamar fa yana faɗa alamar gaskiya ba ba wani lokaci ce kana raya maka in ka ji wani shaidani ba ka ji yana wani jawabin sai ka ce ka ji kamar yana da gaskiya kuma akwai wanda Allah ya huwace musu sihirul lisan suna da harshe suna da baki sun iya jan ra'ayin mutane su shi ta malaman hadifi, hadisi malaman aqida suke hani game da sauraron ɗan bid'a eh, wani daga cikin salaf wani ɗan bid'a ya dogon shi ce ina so mu tattauna amma ayar ƙur'ani kan zan jama ya ce a ba na buƙatar ayar ƙur'ani da gare ka ka tashi ka bani waje Ɗalibai suka ce algata malam aya fa yace aya fa yace yace a kafu an yanta yantazi min ƙur'ani ayatan yulabbisu biha alayya bid'atuh ce ina tsoron kada ya fusgo wata aya cikin alkur'ani sai ya lullaba bid'a shi da ayar kaga haka muke gaci ake ato amma aya yake ji ai hadisi ya garanta amma kuma dan bid'a ne so almuhimmu shine mu gane hadarin saurin kafirta musulmai fa innahu la yakunu kafiran walau kana lazim kufran ai ghayra qat'i yace kuskuren da ba wato kafircin ba qat'i bane kafin shi ibn da kikin al'id ya faɗi wannan magana ita ce a shekul al'amutul zahabi ya kawo mana anan to kamar yadda na faɗa jama'a mu koma waccan magana ta ibn taymiya wadda ke cikin wancan wurin da na ambata bari in ga sa alama a lambar shafin sai in gaya muku saboda ku je ku karanta wannan magana ga ta tana cikin littafin ibn taymiya minhajus sunnatin nabawiyya mujalladi na uku daga shafi na ashirin da bakwai har zuwa na 62 ibn taymiya kenan inda aka mai tambaya inda aka ya kawo magana akan cewa abin nan da yake cewa fal mujtahidu al mustadillu min imamin wa hakimin wa alimin wa nadirin wa munadirin wa muftin wa ghairi zalika idan shahada wa tadalla fattaqallaha masata kaza kaza kaza to anan ne fa da ya dinga sakin layi a sai ibn taymiya karatu ya mai yawa jama'a in sa ta'dir to shine har sai magana akan waɗannan masailu Allah shi kyauta kuma kuma cikin inda yake cewa wa huwa kathirun fi tabaqatil mutawassita min almutaqaddimina yawan kafirta juna din nan ya yawaita a cikin tabaka ta tsakatsaki ta malaman da suka shude wallazi taqarrara indana annahu la tu'tabaru almadhahibu fi riwaya abinda yake ya tabbata a gun inji zabi su malamai kenan yace ba a kulawa da mazhaba a wajen riwaya kowace mazhaba kake za a kyale ka inda akwai hadisin za a karba wala nukaffiru ahadan min ahli alqibla mu ba ma kafirta wani daga cikin mai kallon alqibla yana sallah wani musulmi illa bi inkari mutawatirin min ash-shari'a sai yayi inkarin abin da yake mutawatiri a cikin addinin musulunci ba wai sai yayi tawaturi shi abin ba ya zama abin ya gama gari kowa ya san shi inkarin sallah ko azumi ko makamantansu fa idza ataqadna zalika in muka kudirce wannan wandamma ilaihi alwara'u muka yadda cewa musulmi ne muka ga yana da takatsantsan wadzabtu kuma ya haddace karatunsa wattaqwa kuma yana kwatanta tsoron Allah faqad hasala mu'tamadar riwaya to wannan madogara ta amsan hadisin shi ta faru wa hadha madhhabu shafi'i radiyallahu anhu wannan shine madhabin limamin madhabin su kun san ah, zahabi ba shafi'i Allah ya kara ma shafi'i yarda Haisu ya ƙulu yayin da shafi yake cewa aqbalu shahadata ahlil ahwa illa al-khattabiyya min ar-rawafid shafi yake cewa ni ina karban shahadar duk yan bid'a in banda khattabiyya wannan magana tana cikin alkifaya al-kifaya fi ilmin riwaya na al-imamu al-hafiz khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi wa qala shaykhuna malam dan dakiku yace wa hal tuqbalu riwayatul mubtadi fi ma yu'ayyidu bihi madhhabahu to shin ana karban riwayar mubtadi'i akan abinda hadisin da zai goyi bayan mazhabarsa ma'ana kaman yanzu ka karbi riwayan hadisin da ke fadan falalar ahlul baiti a gun malamin da yake dan shi'a ne ko hadisin da ke nuni zuwa ga wani abu da ya kama da irja'i a gun malamin da yake murji'i ne ko hadisin da ke magana akan wani abu dai haka ire-irensa zaka karba yace faman ra'a radda shahadati bituhuma lam yaqbal malaman da suke ganin cewa ana iya tunkuɗe shahada da tuhuma mun ji cewa dama da riwaya da shahada suna da kama da juna to akwai malamai alƙali da suke ganin cewa idan ka zo ba da shaida inda yana da tuhuma akan gaskiyarka ko akan cancanta ka game da ba da shaida to ba zai karɓi shaida ka ba kwata-kwata eh kuma ana yin wannan idan aka zo da shaidu kafin a kai ga jin ta bakinsu sai an yi musu sai an yi vetting ɗinsu sai an tantance su da wajen tantance wannan da zara an sami karo ta matsala to ko da matsalar ba ta da alaƙa da asalin wannan shaida ta yanzu a baya ne ka taɓa yin shaidar zar ko an taɓa kama ka da cewa kana an san kuɗi da ka ba da shaida ko kuma aka samu cewa abokin husumar ɗan uwanka ne kana da interest akan shari'a ko ɗan jam'iyyar ku ne to sai alƙali daga nan sai ya soki a haliyar ka gaba da shida kuma gani to idan malaman da suke ganin cewa ana tunkuɗe shahada bi mujarradi tuhuma to nan ma suna tunkuɗe hadisin ɗan bid'a wanda ke ruwaito abin da ke goma bid'arsa wa man kana da'iyatan mutajahiran bi bid'ati wanda yake ɗan bid'a mai kira zuwa ga bid'arsa falyutrak to ai watsi da shi ihanatan lahu dan a wulakanta shi wa ikhmadan li mazhabi dan a rufe mazhabinsa a yi jana'iza mazhabinsa jama'a wannan yana da muhimmanci kware mu kula da shi mutumin da zai zo misali aikin shi kawai ya dinga sukan sahabbai ya dinga sukan malaman hadisi har ya kaga yana sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sukan littafai na malamai magabata to wannan abin da ya fi dacewa kada kowa ya wage shi yana da gaskin waiwaye shi shine mai ta yada maganganun da yake fada mai ta shiyarin ɗinsu mana cewa su subhanallahi jama'a ku ji abin da wannan batacin yake fada a garin haka wani zai ɓata, garin kana yadawa kana cewa ɓata ne a wurin wani zai bi da haka abin da ya fi dacewa da shi shine a yi kamar ba a san yana yi ba ya laita kaumi ya alamu amma mutanen mu suna ganin ai bari a ga mutane halin da ake ciki don su nabba'a duk irin wannan abu na yake hada za a ce akwai wasu masu bi gida gida yanzu suna yin kaza suna yin kaza jama'a ya hankali da su to a nan wurin abin zai yadu an taba ba mu labarin malam abubakar imam malam albani ba mu wannan labarin allah ya gafarta musu gaba ɗaya malam abubakar imam kusan shine babban edita na farko na jaridar jaridar gaskiya ta fi kwabo wadda da ake bugawa a nan garin zaria kusan da ake buga jaridar sai wata aka kawo rahoton cewa an kama 'yan sani an san yansa ne pickpocket a wata kasuwa a nan lardin zazzau sai malabakar imam sai ce to wannan labarin bai kamata a buga shi ba sauran editoci suka ce a ya kamata a buga don mutane su san labarin su dinga daukan izina kada su bari ana musu sata aljifansu shikenan aka buga rahman anhu da aka buga labarin yayi yawo da kasuwa ta juyo wani mako sai yan sane suka karu saboda Allah ne faɗi ka'ida, la yuhibbu Allahu al-jahra su'i min al-qawli illa man zulim illa man zulim malamai suka ce yana nufin indal muhakama ka kai wa alƙali ba wai ana nufin an cuce ka kabto ka ce inna lillahi jiya an sace muni waya da na je kallon sarki to anan wani zai gane ah, a ashe gun kallon sarki a hawa ana iya sata ma kenan shi ma ya koya ba ka ga yanzu kai an zalunce ka amma wannan bai baka damar ka zo ka yada ba abinda ake nufi da illa mun bulima ka kai hakama. za ka kai wa alƙali ka ce wane ya ci bashi na ya ƙibiya biya wane ya aure ta yana mata duka to sai ka ji ka kai mu alƙali wannan amma ba ka zo ka faɗa a zakan magori ko dandalin mushakata ba ko mun gane to irin to da haka mazhabobi na bid'a jama'a da maganganunsu, da malamansu, da abin nan ba a yayata su koda yayatawa kana yi ne kai da tunanin wai kana tona asirinsu a garin haka za ka yayata su cikin innocent musulmai su ɗauka wa humla ya shi'urun wani kuma da ya ji sai ka yace kai gaskiya da ake wa malamin nan wallahi wallahi da ce kawai irin ta yan izala haka zai ce so da man izala yana jin haushin su in kuka lura jama'a kamar yanzu wancan na Kano galibi da haka mutane suka yada maganganun shi wanda yake ce mishi Abdul Jabbar din nan yawancin mutane da suke yada abin ba su yadda ba suna ganin wai yadawan wai ya kashe ne ba su san suna tallata shi ba ne ba a haka to dan irin wannan abin da ya kamata kawai sai a bar shi kulmutu bi ghaizikum kowa ya ki kula shi kowa to bakin ciki da dame shi har sai ya mutu salaf haka suke mai yan bid'a ba a ba su dama a ji su Allahumma illa an yakuna indahu asarun tafarrada bihi abinda kawai zai sa a riwaya a gun dan bid'a irin wannan sai in yana da wani hadisi wanda ya kadaici da shi a gun shi kawai ake samu hadisin fa nuqaddimu sama'ahu min to anan za a je a jiyo hadisin yana da wani ilimi wanda babu wanda yake da irin wannan ilimi kamar yadda nake ambata da yanzu akwai wani ilimin nahu da za a ce wani yana ya kadaita da shi babu wanda ya san shi fi ilimi babu wannan ilimin to irin wannan ilimin bai kamata ga malami ahlus sunna ka tafi gun malami dan bid'a ka koyi shi tunda dai wannan dan bid'a duk abin da ya sani a cikin nahu to ahlus sunna wasan san shi wayan bagi an na ataki da halal jarihi ma'aman takallama fihi da itibaril ahwa yana da kyau mu a wato yanayin malamin da ke magana akan wani da gwargwadon muna masu ɗaukar izina da wanda aka yi magana akan shi ta fuskar bambancin san zuciyarsu idan malami yana magana akan wani muka san cewa san zuciyarsu ba iri ɗaya bane to mai taka wajen abin da zai faɗa zai wuya ya gama magana wannan bambancin ra'ayin bai tasiri akan ya maji ya tsananta wata magana da bai kamata ya tsananta ta ba wani ko da a ce rigima da ta taba hada su ba wata muhimmiya ba ce. rigimar siyasa ce ko neman aure ko bambancin gari ko ya fi shi samun shiga a gun shugabanni ko ya fi shi magoya baya wannan na iya sa abin ya tasiri a cikin maganarsa fa illa halakan hiraful jari in ta bayyana maka cewa wanda yake magana ya karkata daga barin adalci wa wajenta tawsiqal majruhi min jatin ukhra ka samu kuma shi wanda aka suka din ta wani bangare kuma an amince da shi fala tahfil bil munharif karka yi murna da cewa ai wane ya suke shi wa bi ghamzihi al mubham karka yi murna da wancan ghamsin wannan sukar dunkulalliya wa illam lam tajid tawfiqal maghmuzi anna in kuwa ga wani ya soki wani sai zama wanda ya soka din sa da bambanci akida da shi ka bincika ba wanda ya amince da wannan da aka soka to duk da haka yace fata anna ka bi a hankali wa ka kai taka tsantsan kar yi sauran amincewa da magana saboda tasirin bambanci akida din nan wa qala shaykhu ibn wahab malan dan dakiku yace rahimahullahu wa min zalika daga daga cikin irin wannan bambancin al-ikhtilaful waqi'u bainal mutasawwifa wa ahli al-ilmi al-zahir bambancin da ya faru tsohon bambanci ne dama tsakanin 'yan ɗariƙu da masu bin ilimi na zahiri wato mu saura ahalus sunna da sauran musulmi ke yana nufin sufaye wanda suka yi guluwi suka ce su suna bin ilimi na hakika wannan abin ba sabo bane musamman a wannan shekarun da waɗannan malaman suka rayu zamanin su ibn taymiya su ibn su zahabi su ibn kafirin su ibn hajirin kamar shekaru 300 zuwa 400 tsakankani din nan wannan lokacin akwai rawaj akwai yaduwar waɗannan aƙidu na sufaye to sai zama an samu rikici mai tsanani tsakanin malaman hadisi malaman fiqh malaman sunna a bangare guda da ɗayan bangaren kuma malamai da masu bin tafarkin sufaye akwai rigima mai tsanani tsakankanin su kwatan kwata irin rigima da kake gani tsakanin izala da ɗariƙa ɗin nan wanda aka dade ana yin ta irin ta ce ai wanda za su ce abu shari'a abu sunna su kuma ce a'a akwai wasu ma'anoni daban akwai wata haƙiƙa da ba ku sani ba akwai wasu shehu da dole sai an bi su in ba ka sunna ba za ta biyu ba ai tarjima ai tarjima a raba masallaci a raba aure a raba kasuwa a raba makabarta ai ta abin nan to wannan rigingimin da suka faru yace qad waqa bainahum tanafurun awjaba kalama ba'dihim fi ba'd an samu munafara janye wa juna wanda ya tirsasa suka dinga yin magana akan junansu kamar da kake gani yanzu har yanzu sai ka ga tsoho ɗan shekara wajen tafa'in ya damu da magana akan kasadin da aka yi ma tuntuni mai kasadin ma ya mutu kullum ki yan izala kaza ne yan izala kaza ne yan izala sun sai nono ma sun ba iyayensu sun ce sun fasa shan nonon iyayen yan yan yan yan su kuma ce su ma yan ɗariƙa ai kaza ne su ai kaza ne ai ta wannan surutun wannan abun ba sabo bane gashi a a a ƙasa inda yawan taliki yake cewa abbar ibn subki fi naqlihi kalam ibn daqiq al-aid fi tabaqatihi an ahli al-ilm al-zahiri bi ashab al-hadith as-subki karamin kenan a cikin tafin sa tabaqat tabaqat shafi'i al-kubra da yabo yana magana akan wannan maganar da ya ciro maganar zahabi din nan sai ya abbara ta maimakon ahlul ilmi zahiri sai ce ashabul hadith wa qala sai ce kuma wa hadha fil haqiqati dakhilun fi qismi mukhalafati al-aqaid wannan ya shiga cikin bambancin aqidu wa ina addahu ibn daqiq al-aidi ghayruhu ko da yake ibn daqiq yana ganin wai ba bambancin aqida bane amma bambancin aqida ne wa ma dhahabat ilayhi as-sufiyatu min taqsimi da ilmi ila haqiqatin wa huwa al-ilmu al-batin wa ila shari'atin huwa ilmu al-zahir batilun la asla lahu kokarin da sufaye suka yi na bambanta ilimi sai akwai ilmu zahir shine ilmu shari'a akwai ilmu batin shine ilimin haqiqa to wannan barna ce ba ta da asali sai ce da aka ce wala ta karabu zina wannan ana magana ne da awam kar a sha giya innamal khamru wal maisir wal ansab wannan ana magana ne da awam cewa a kida muryar shedan ne ana magana ne da awam amma su khawasu to ba da wannan shari'a suke aiki su shari'a su shine duk abin da ransu yana yana so saboda kafin su kai ga wannan natsuwar sai da suka yi ta ibada suka yi ta sallar dare suka yi ta salati da tasbihi da istighfari har suka zama kamar da suke cewa suka zama suna gani da ganin Allah kuntu basruhul ladhi yabsuru bihi wa sam'uhul ladhi yasma'u bihi suka fassara wannan hadisi da mummuna fassara da aka su yanzu suna gani da wani gani na daban suna fahimta da fahimta ta daban su ba sa bin dokar gama garin mutane su suna bin abin da Allah yake so su yi ne abin da Allah yake so su yi kuma shine abin da Allah ya kimsa musu a zuciyarsu da haka idan sufi abin ya kimsu a zuciyarsa yana so ya zina to zina halarci a wurin shi kuma zai da haka suke cire gashin munkiri idan ya idan ya zo a cikin zuciyarsa yana so ya sha giya zai sha giya idan ya zo a cikin zuciyarsa yana so ya zagi Allah zai zagi Allah idan ya zo a zuciyarsa yana so ya ji kiɗa zai ji kiɗa da haka suna jin kiɗa suna yin cakuɗe ne maza da mata suna yin abubuwa na barna iri daban-daban kuma suna cewa addini ne kai wasu su ma sai da suka ce kai jin kiɗa ma ya fi jin alƙur'ani lada ta'ala Allahu amma ya kulu na uluwan kabira kuma littafin ar-risalatul qushayriyya ta Abul Qasim al-Qushayri kaji wannan maganganu masu haɗari kuma ka koma raddin da Ibn taymiya yayi ma wannan risala mai tsayi a cikin littafin shi al-Istiqama sannan ka koma littafin ainihin tabaqatul kubra tabaqatul kubra ta sha'arani ka ji labarin ire-iren waɗannan waliyai wanda suke waɗannan abubuwa tun daga zina da luwaɗi da saduwa da dabbobi da zagin Allah da yi mai shaidan salati kuma duka su ce da sunan addini duk wannan me ya kai su wannan shine bin tafarki irin na kiristoci da Allah ya ce wa da nibtada'uha ma katabnaha alaihi duk sanda mutum ya canza daga ɗabi'a da Allah ya shi to zai je kuma ya inhirafi fiye da abin da ɗabi'a ta halasta mushi tunda su ma rabaran fathers ba sa aure ba sa cin nama ba sa saka takalmi ba sa sa tufafi sai fari sal alawayyo irin na likafani amma kuma zai yi wani ta'annatin da gama garin mutum ba zai ba mai allan yawan waɗanda aka kama a wannan zaman da muke rayuwa akwai report musamman akan irin laifuffukan luwaɗi da aka yi a Vatican akwai rahoto je ka duba ya nasu gansu guda nawa muke da labarin fastoci sun yi ma mata da ke zuwa kwaya sun musu cikin shige daga yin addu'a daga yin abin nan kwaya ko makamanci haka ba sa aure amma suna fasadi ba sa cin halas amma kuma suna cin haram to shine sai aka samu musulmai suka ɗauki wannan tafarkin sai suka dinga yin irin wannan barna yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za a bi tafarkin kafirai kirista da yahudu kafa da kafa sawu da sawu Allah shi kyauta malan ya ci gaba da cewa a a wa hadhihi ghamratun la la yakhlus minha illa al-alim al-wafi bi al shari'a kaga wannan hadarin wannan tsananin wannan makarkatar ghamra wato wannan samun tangarɗa ta cewa aƙidarka ko ƙungiyarka ko mazhabinka dole yana tasiri a cikin hukunce-hukuncenka da maganganunka sai da kake fahimtar mutane da wuya ga mutumin da tsere da daga wannan in ba malami wanda shari'a ta narkar da shi ba ilimi ya narkar da shi ba al wannan na ambata jiya da ake ce mashi zahabi zahabiyul asr abdurrahman al-muallim rahmatullahi alayhi a littafin shi ta at-tankil kafa at-tankil yawon littafi al-kashifa domin at-tankil raddi ne ga al-kausari akwai wani malamin hadisi amma kuma mai matsala shine al-alamatul kausari ya mutu Allah ya gafarta mishi da kausari shine ya dauko wata matsala tsohuwa daga littafin tarihu madinati bagdad na alhafin Ahmad ibn Ali ibn sabitin al-Baghdadi al-Khatib al-Baghdadi da aka sani kun san malami ne min jibal ulama littafin shi tarihu madinatu Baghdad a cikin tarihin Abu Hanifa an-Nu'man ibn sabit al-Kufi eh, sahibul mazhab Allah ya gafarta mishi sai ya kawo bayanin cewa wasu malaman hadisi ba sa karban hadisin eh, al-Imam Abu Hanifa ya kawo su da isnadoji da komai ganin da suna nan ina jin ba na mata ba cikin mujalladi na uku na na tarihu madinati bagdad ya kamata ka je karanta doguwar tarjuma ce ta fi shafi 150 to to wannan magana ta yi ma yan hanafiya ciwo tun tsawon shekaru suna ta Allah ya isa suna ta ninkufarci suna sai dace da khatibu sai bayan shekaru kama da 900 da faruwar wancan kabiya sai shi kausari ya ga cewa to shi yanzu bari ya fito gaba ga iyerar raddin wannan magana shine ya littafi ya mai suna at tankilu lima fi ta'anibil kausari sorry ya tafi ya same shi suna ta'anibul khatib ala ma saqahu fi tarjamati abi hanifa min al-akabib at-ta'anib shine zargi da yin Allah da abin da ya kawo a cikin tarihi bagdada na zargin abu hanifa ya Allah wadare da shi wannan littafi da yayi Allah cikin hikimarsa sai ya kayyade wa khatibu wani lauya shine al-muallimi din sai ya maiwa da wancan kautari din raddi littafi ne matuƙar fa'ida a cikin ilimi zai koya maka abubuwa da dama mu'allimi ya bi maganganun kautari ɗaya bayan ɗaya warware su zare da abawa to ya yi alkashifa ne kamar muƙaddimar wannan raddin to a cikin yake magana a akan matsala ta asabiyatul mazahib to nan za ka ga al'ajabi anan ne yake ambatan cewa babu wani mutum wanda bai da wani wani nau'i na asabiya kuma Allah haka yace wa man yuqa shuhha nafsihi wa uhdiratil anfus shuh zukata an halarto musu da san kai ba wuce ma yace so so ne amma san kai yaji mana koyaye ne shi da kanshi muallimi yace na gwada wannan a kaina idan ga wata mas'ala ga abin da na fahimta game da ita amma a matsayina na mai bincike sai na tafi neman hujjoji da za su goyi bayan matsala ya ce to sai in ga raina ya fi karkatuwa izuwa ga inda ya samu abin da zai goyi bayana ba na so na cikaro da abin da zai saba abin da na riga na karkata izuwa gare shi ma'ana yanzu idan ka hukunta cewa ka riga ka yadda cewa sakin aure kalma ɗaya saki uku ya tabbata saki aure ya ƙare wannan shine mazhabinka mazhabin malikiya ko to sai amma kana so yanzu kai magana a ilmanci akan wannan matsala idan ka tafi neman hujjoji zaka ga kana ta leƙawa ne ina zaka ga abin da zai ayyada wannan magana in ka ga wanda ya saba mata zaka yi kokari ka tanin to bari in ga ko akwai rauni a cikin wannan baka so ya inganta a ra'ayinka baka so ya zama shine dalili mai karfi ba haka bane haka muke ɗabi'an muke nan ma'ana yanzu idan kana son wata ƴa zaka aura duk abin da kake so ka gaya wa kanka shine ka gaya wa kanka cewa ta cancanta fa aure ta idan ka goyin yin addu'a cikin dare zai maka nauyi ka cewa Allah ya Allah idan ba alheri ba ce ta bawa ka raba mu da ba za ka faru za ka ce ai alherin ce ma kawai alherin ce ka daga ka hukunta Allah dai ya tabbatar ma'ana za ka gaza ba Allah wannan zaɓin ko eh, eh an tana son wani haka za ta fara ita ma ba ta so ta ce to Allah in wani ba alheri ba ne ya Allah ka canza ba? sai da ta ya Allah ka juya shi ya zama alheri ma'ana dole sai an wa Allah shi shigi akan al'amarin so wani ita ce ɗabi'a ɗan adam game da wannan mas'ala mu fahimta abin nan ne wato neca ne na ɗan adam neca ne san kai malin ya ci gaba da cewa wala ahtara zalika wala ahtara zalika fil ilmi bil furu' wala uhtir zalika fil ilmi bil furu' ko yace la la yakhlusu minha illa al alim al wafi bi shawahid al shari'a ولا أحصر, ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع فإن كثيرا من أهوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع يتشي سننكما بانا تك ولا أحصر ذلك ني ذهبي بانا تكأيت علم دزي سا ilimin da zai sa ka fahimci wannan sarkakiyar wannan rigima tsakanin malaman hadisi da ahlul ilmus batin saninka da fiƙihu da musalahu da usulul fiƙi da tarihi ba zai baka ba zai warkar da kai game da wannan ba sai ka san aqida sani mai zurfi yace fa inna kaseeran min ahwalil muhaqqiqina min as-sufiyya domin da dama daga cikin ababan da malaman sufiya suke yi la yafi bi tamyizi haqqihi min batilihi ilm al-furu sanin fiqhu kadai bai sa ka gane meye gaskiya meye ba gaskiya ba a cikin shi akwai abin da yake gaskiya ne zikiri ambatan Allah gyaran zuciya neman lahira rage bin duniya wannan da abu ne na alkhairi amma abin da ya shafi kuma ba wanda ba wannan ba wanne ne ina ne iyakar a cikin zikirin daidai ina ne wanda ake so kai ina ne kuma ya wuce makaɗi da rawa yace balla budda ma'ahu min ma'rifatil qawaid al usuliyya sai in ka san kaidojin usulu usulul fiqh usulul tafsiri usulul aqida wa tamyiz bainal wajibi wal ja'iz sai ka ana iya tantance tsakanin wajibi da ja'izi wal mustahil aqlan wal mustahil adatan ka iya bambance abin da bai yiwa ilmance a hankalce da kuma wanda bai a al'adance bai yiwuwa sai ka tantance wanne ne ba wanne ne ba kaga muna yin namu Allah yana shi. da alama dai wannan kasa din kuma ba shine na karshe ba eh ina fata kuma afuwa zamu je kasar na gaba ah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk